Albert Einstein, uba ga duniyar kimiyyar lissafi, ƙwararre kuma sanannen masanin kimiyyar lissafi a faɗin duniya wato physics. Einstein ya samu lambar yabo ta Nobel a physics a shekarar 1921 domin cikakken bayani da ya yi game da tsarin photoelectric. Ƙwarewarsa ce ta sa masana kimiyya suka aje ƙwaƙwalwarsa domin nazartar ta. A cikin bidiyon mu na yau zan ba ku cikakken tarihin Albert Einstein daga farkon rayuwarsa yadda ya gudanar da ita zuwa mutuwa. Ba tare na bata muku lokaci ba, mu je zuwa cikin bidiyon namu. An haifi Albert Easton a ranar 14 ga watan Maris shekarar 1879 a wani gari da ake kira Wittenberg da ke kasar Jamus. Iyayensa sun kasance Yahudawa ne masu zaman kansu kuma masu matsakaicin matsayi. Sunan mahaifinsa Herman Easton asali yana kasuwancin siyar da gashin tsuntsaye daga baya buɗe ma'aikatar lantarki. Mahaifiyarsa sunanta Pauline Coach ita kuma bata da wani aiki da ya wuce kula da gida da iyali. Yana da wata kanwa da ake kira Maria, wadda aka yi wa lakani da Maja. An haife ta shekaru biyu bayan an haifi Albert. Akwai wasu abubuwa guda biyu na ban al'ajabi da suka faru da rayuwa Albert a lokacin da yake da ƙananan shekaru, wanda suka yi masa hanya na zamowa abin da ya zama. Na farko shine haɗuwarsa da Compass, yana da shekaru biyar. Lokacin da wata rashin lafiya ta kama shi, sai mahaifin ya bashi wannan Compass ɗin da sunan cewa ya yi wasa da shi ko zai rage zafin ciwon. Sai ya lura cewa duk inda ya ji wannan Compass ɗin allura tana dawowa ta nuna arewaci ne. inda yanke shawarar cewa sai ya gano tushen faruwa hakan. Abin al'ajabi na biyu ya faru da shi ne lokacin yana da shekaru goma sha biyu a duniya. Lokacin ya gano wani littafi na lissafi wanda ya kira da littafin lissafi mai tsarki. Ana kiransa a turance The Book of Geometry. Albert ya zamo mai zurfi a cikin addinin Yahudanci tun lokacin yana da shekaru goma sha biyu, har ma ya tsara waƙoƙi da yawa da yake yabon Ubangijinsu, wanda har yanzu ana rera wa innan waƙoƙi a wasu makarantu. Duk da haka, lokacin da Albert ya karanta wannan littafi na kimiyyar lissafi, imanin sana addini ya so ya gushe. A Leopold Albert ya ji kamar cewa baya jikinsa, saboda tsarin koyarwar Prussian da ake amfani da shi wanda ya hana theory da kirkire-kirkire. Wani malami ya taɓa gaya wa Albert cewa ba zai taɓa wa komai a rayuwa. rayuwa ba. Wani muhimmin tasiri a rayuwar Albert shine wani ɗalibin likitanci mai suna Max Tulmud wanda yakan zo gidansa Albert cin abincin dare. Ya zama malami na yau da kullum ga Albert. Ya gabatar da shi da manyan lissafi na mathematics da kuma ilimin falsafa. Wani muhimmin juyi ya faru da Albert lokacin da ya cika shekaru goma sha shida a duniya. Tun bayan da Tulmud ya bashi wani littafi da ake kira Children's Science Series wanda wani marubuci da ake kira Aaron Bethan ya rubuta. wannan marubuci ya yi tunani kan tafiyar wutar lantarki a cikin wayar tarho wannan littafi ya haifar da wata tambaya da Alba ta yi wa kansa da ta mamaye tunaninsa na tsawon shekaru goma wannan tambaya tasa ta ta'allaka ne akan haske ya kuma rubuta takardar kimiyyarsa ta farko a wannan lokaci da ake kira a turance da the investigation of the state ether in magnetic field takarda ce da ta karkata kan binciken kimiyya karatun albert ya samu tangarda a sanadiyar mahaifinsa saboda rugujewa kasuwancin shi akai-akai A shekarar 1994 bayan kamfaninsa ya gaza samun kwangila mai mahimmanci don samar da wutar lantarki a birnin Munich sai ya koma Milan domin yin aiki da 'yan uwansa inda aka bar Albert a wani gidan kwana a Munich yayin da iyayen nasa ke sa rai zai kammala karatunsa kafin ya biyo su. Albert ya kasance cikin kadaici da damuwa da kuma bakin ciki na cewa ya gaza samun dan aikin da zai dan ringa dogara da kansa. Lokacin da ya shiga shekara goma sha shida sai ya gudu bayan watanni goma sha shida sai gashi a kofar gidan iyayensa iya nasa sun yi mamaki amma kuma sun fahimci manyan matsalolin da ya fuskanta kafin barinsa makaranta tare da bakar wahalar da ya sha wajen neman aiki An ci sa Albert zai iya neman takardar shiga wata makaranta da ake kira da Ingenious Switch Polytechnic School ko kuma Swiss Federal Polytechnic School. A shekarar 1911 bayan da aka faɗaɗa makarantar a shekarar 1909 zuwa cikakkiyar matsayin jami'a, an canza mata suna zuwa Swiss Federal Institute of Technology wato cibiyar fasaha ta tarayyar Switzerland da ke birnin Zurich. Ba tare da cikakkiyar shaidar kammala makarantar sakandare ba, an ba Albert dama shiga wannan makaranta amma idan ya ci jarabawa shiga. Jarabawa ta nuna cewa cewa Albert yana da ilimin lissafi da kimiyya amma kuma ya faɗi harshen Faransanci, chemistry da biology. Saboda makin da Albert ya samu akan lissafi sai aka ce za a bar shi shiga makarantar amma da sharaɗi sai ya ji ya ɗauki wasu darussan da ya kamata ya yi a makarantar sakandare. inda ya halarci wata makarantar sakandare ta musamman mai zaman kanta da wani mutumi da ake kira Jos Wintler ke gudanarwa a birnin Auro da ke ƙasar Switzerland ya kuma kammala a shekarar 1896. Albert ya yi watsi da shaidar zamansa ɗan ƙasar Jamus, ba shi da ƙasa har zuwa shekarar 1901 lokacin da aka ba shi izinin zama ɗan ƙasar Switzerland. Ya zamo aboki na tsawon rai ga iyalan Whitla, wanda ya zauna tare da su. ‘Yan Whitla mai suna Maria ita ce ta farko a cikin rayuwar soyayya Albert. ‘Yar uwarsa mai suna Maja ita kuma ta auri ɗan Whitla mai suna Paul. Babban abokinsa mai suna Michael Beso shi kuma ya auri ‘yar Whitla ta fari mai suna Anna. A takaice dai shekarun da Albert ya yi a birnin Zurich sun kasance shekaru masu cike da farin ciki a rayuwarsa. Ya haɗu da ɗalibai da yawa wanda daga baya suka zama abokansa na aminci kamar irin su Michael Grossman masanin lissafi da kuma Beso wanda yake matukar jin daɗin tattauna da shi akan sararin samaniya da kuma lokaci. Ya kuma haɗu da matarsa ta fari mai suna Meliva Merrick ita ma ɗaliba ce ta ilimin physics da ta fito daga Sabiya. Bayan Albert ya kammala karatunsa a 1900 ya fuskanci rikice-rikice a rayuwarsa domin ya nazarci darussa na kansa sannan kuma ya yayyanke wasu ajujuwa wanda ya sa wasu farfesoshi suke kyamarsa musamman wani da ake kira Heinrich Waba. Abin takaici Albert ya nemi Waba da ya bashi wasikar cancanta domin ya samu aikin yi amma ya ki. Kowa ya ki Albert duk lokacin da ya nemi wani matsayi na ilimi domin ya samu aikin yi. Daga baya Albert ya rubuta cewa da na samu aikin yi tun da dadewa da a ce Waba bai buga wasan rashin gaskiya da ni ba. Ta gefe guda kuma dangantakar Albert da budurwarsa Merrick ta zurfafa amma kuma iyayensa sun nuna adawa da soyayyar tasu mahaifiyarsa ta yi adawa da asalin yarinyar kasancewa wadda ta fito daga sabiya duba da cewa dangin yarinyar kristoci ne na orthodox da ke gabas duk da haka albert ya ci gaba da soyayya da ita har ma yi musu wata bazata a shekarar 1902 inda suka samu yarsa ta fari da merrick mai suna lisa amma kuma ta mutu tun tana karama a sanadiyar zazzabi mai zafi da ta kamu da shi a gurin da ake rainanta a shekarar 1902 albert ya kai mafi karancin matsayi a rayuwarsa sa ba zai iya auren Merrick ba saboda ba shi da aikin yi da zai tallafa musu gashi kasuwancin mahaifinsa ya lalace cikin matsananciyar rayuwar wahala rashin aikin yi Albert ya karɓi wasu ƙananan ayyuka a ciki har da koyar da ƙananan yara amma kuma an kore shi a gabaki da ayyukan da ya samu inda ya fara tunanin cewa ya gaza a rayuwarsa. Abubuwa sun fara canjawa ne bayan wannan shekara lokacin da mahaifin abokinsa Michael Grossman ya ba shi wasikar cancanta a matsayin magatakardar ofishin mallaka na Switzerland a Bern. A daidai lokacin ne kuma mahaifinsa ya gamu da matsalanciyar rashin lafiya wadda ta yi sanadiyar mutuwarsa. Kafin ya mutu ya albarkaci Albert sannan ya amince masa da aure Merrick. Shekaru da dama Albert ya kasance cikin baƙin ciki idan ya tuna mutuwar mahaifinsa ya kuma tsani kansa tare da tunanin cewa ai gazawarsa ita ta sanadiyar mutuwar mahaifin nasa tare da 'yan kananan kuɗaɗen da yake samu a wata albert ya samu ƙarin gwiwar auren merrick wanda aka yi a ranar 6 ga watan Janairu shekarar 1903 inda suka haifi 'ya'yansu maza guda biyu bi da bi ɗaya sunansa hans albert wanda aka haifa a shekarar 1904 ɗayan kuma sunansa edward albert wanda aka haifa a shekarar 1910 wannan aiki da albert ya samu albarka ce a gare shi da sauri ya gama nazari akan aikace-aikacen haƙƙin mallaka wanda ya bashi lokacin cimma mafarkinsa na hangen nesa da ya shagalci da shi tun yana da shekaru goma sha shida wato nazari akan haske a lokacin da albert yake makarantar kimiyyar kere-kere ya yi nazari akan nau'in maxwell wanda ke bayyana yanayin haske kuma ya gano wata hujjar da james clark maxwell shi kanshi bai san da ita ba wato ka'idar isaac newton ko kuma a ce theory of isaac newton a turanci wannan fahimta ta sa albert tsara ka'idar alaka ko kuma a ce theory of relativity a turanci A cikin shekarar 1905 sau da yawa ana kiran Albert da shekarar al'ajabi ya buga takardu guda hudu wanda su zai canza tsarin ilimin kimiyyar lissafi na zamani ya gabatar da wannan takardu ne domin samun sa na uku. Sauran masana kimiyya irin su Herin Pinocchio da Hedrick Lawrence suna da gutsuran ka'idar dangantakar alaka ta musamman wato Theory of Special Relativity a Turanci. amma Albert shine na farko wanda ya tattara dukkanin ka'idojin a guri ɗaya kuma ya gane cewa doka ce ta duniyar yanayi wato Universal Law of Nature kamar yadda Pinocchio da Lawrence suka yi tunani A wata wasiƙar sirri da Albert ya rubuta zuwa ga matarsa Maliva yayin nuni da ka'idar mu wato our theory, wanda ya sa wasu suka yi hasasan cewa ita ta kafa ka'idar dangantaka wato theory of relativity. Kuma akwai raɗe-raɗin da ke yawo na cewa ai maliva ta taimaka wa mijinta wajen ayyukansa. Duk da haka matar tasa ta yi watsi da ilimin kimiyyar lissafi bayan da ta faɗi sau biyu a jarabawa kammala karatunta, kuma babu wani rahoto akan hakan. A cikin ƙarni na goma sha tara akwai ginshikan kimiyyar lissafi guda biyu Na farko shine dokokin Newton na motsi, na biyu kuma ka'idar haske na Maxwell. Albert shi kadai ne ya gane cewa suna cikin saɓani kuma dole ne wani daga cikin su ya fadi. Da farko dai al'ummar kimiyyar lissafi sun yi watsi da takardun da Albert ya rubuta a shekarar 1905. Hakan ya fara canjawa ne bayan da ya samu kulawar wani masanin kimiyyar lissafi da za a iya kiransa da masanin kimiyyar lissafi mafi tasiri a zamanin mai suna Max Planck. wanda ya kafa ka'idar quantum wato quantum theory ba da dadewa ba saboda kalaman yabo na Planck da gwaje-gwaje a hankali suka tabbatar da ka'idojin Albert an gayyaci Albert zuwa lecture a tarukan duniya kamar su taron Solvay kuma cikin sauri Albert ya sanu a duniyar ilimi an bashi manyan mukamai a cibiyoyi masu daraja ciki har da jami'ar Zurich jami'ar Paraguay cibiyar fasaha ta tarayyar Switzerland da kuma jami'ar Berlin inda ya zama daraktar cibiyar kimiyya ta Kaisar Wilhelm daga shekarar 1913 zuwa 1933 duk da cewa an jinkirta buɗe cibiyar har zuwa shekarar 1917. Ko da shahara Albert ta bazu a duniya, aurensa ya mutu domin ba shi da lokacin iyali a yaushe yana kan hanya ko kuma magana a tarukan duniya ya ɓace cikin tunanin alaƙa. Bayan auren nasa ya mutu, ya fara neman wata yarinyar a danginsu mai suna Elsa Lowenthal wadda daga baya aura yar kawunsa ta farko wato kanin mahaifiyarsa sannan kuma ya sake auren Miliva a shekarar 1919 inda ya mata alƙawarin cewa zai bata duk wasu kuɗin da zai samu a kyautar lambar yabo ta Nobel idan an ba shi. ɗaya daga cikin zurfafan tunanin da ya haɗe Albert daga shekarar 1905 zuwa shekarar 1915 shine babban ib a cikin ka'idarsa wato theorem da ya samar da bai yi magana kan gravitation da acceleration ba gabaki ɗaya wannan dogon turanci da nake yi masana kimiyyar lissafi ne kaɗai za su iya sanin ma'anarsa idan har ka ji ɗaya daga cikin su zaka iya mana fashin baki a kasan comment section kamar yadda na faɗa a baya a cikin shekaru goma da suka gabata Albert ya shagaltu da samar da ka'idar nauyi wato theory of gravity dangane da karkatar da lokaci a sararin samaniya. Ga Albert, Newton gravity force hakika ya kasance ta hanyar sufurin gaskiya mai zurfi, lankusar masana'antar sararin samaniya da lokaci wato bending of fabric of space and time. A cikin watan Nuwamban shekarar biyar, Albert ya samu kammala ka'idar gamammen ra'ayi wato general theory of relativity. A lokacin rani na wannan shekara, Albert ya ba da lakcoci na sa'o'i shida a jami'ar jami'ar Gotijin wanda ya bayani dalla-dalla game da rashin cikar juzu'i na gama gari. Wani abu da ya ba Albert haushi sannan kuma ya bashi mamaki shine akwai wani masanin kimiyyar lissafi da ake kira da David Hilbert wanda shi ma ya zauna a cikin lakcocin da Alba take gabatarwa ya samu ya kwashe gabaki ɗaya bayanan da Albert ya faɗa sannan kuma ya amfani da bayanan wajen ƙarasa theory ɗin da Albert ya ɗauki tsawon shekaru yana bincike a kai ya gabatar da takardar theory a watan Nuwamba wannan shekara kwanaki biyar kafin Albert ya gabatar da nashi takardar daga baya suka daidaita tsakaninsu sannan kuma suka gyara bambance-bambancen da ke tsakanin ayyukan nasu suka zama abokai a yau masana kimiyyar lissafi suna nuni da aikin da aka samu daga Albert da kuma Hilbert amma kuma Turing suna danganta shi da Albert ne kadai domin shi ya yi bincike a kan shi. Yakin duniya na farko ya katse duk wasu ayyukan Albert. Yana ɗaya daga cikin malamai masu ilimi da suka rataba hannu akan wata takarda da ta yi adawa da shiga ƙasar Jamus cikin wannan yaƙi. A cikin wani hargitsi da aka yi bayan wannan yaƙi a watan Nuwamba shekarar 1918, wasu ɗalibai masu tsatsauran ra'ayi sun kwace ikon jami'ar Berlin sannan kuma suka yi garkuwa da shugaban kwalejin haɗi da wasu farfesoshi da dama. Mutane sun yi fargaba cewa idan suka kira 'yan sanda abin zai iya haifar da gagaruma rangama saboda girman Albert da malamai da ɗaliban suke gani so ya ce zai je ya sassanta wannan al'amari haka kuma aka yi shi da wani abokinsa mai suna Max Bond suka je wannan makaranta domin kwantar da tarzomar kazalika bayan wannan yaƙi an aika wasu 'yan balaguro mutum biyu zuwa sararin samaniya domin gwada hasashen Albert na karkataccen hasken tauraro da ke kusa da rana ɗaya tashi daga tsibirin prinsip da ke gabar tekun Afirka ta yamma ɗayan kuma ya tashi daga Sobral da ke arewacin Brazil domin ganin husufin rana a ranar 28 ga ga watan Mayun shekarar 1919. A ranar 6 ga watan Nuwamba wannan shekara, an sanar da sakamakon a kasar Birtaniya a birnin London a wani taron haɗin gwiwa na Royal Society da Royal Astronomical Society. Sakamakon ya yi kyau kuma an bayyana Albert Einstein a matsayin mashahurin masanin kimiyyar lissafi na duniya wanda ya gaji Isaac Newton. A cikin shekarar 1921, Albert ya fara rangajin farko a duniya, inda ya ziyarci Amurka, Ingila, Japan da Faransa. Duk inda ya je, yana samun taron dubbunan jama'a da suke jiransa. A kan hanyarsa daga Japan, ya samu labarin cewa ya samu lambar yabo ta Nobel a Physics, kamar yadda ya hasashe a baya. Ya gabatar da sabon ilimin kimiyyar sararin samaniya. Tiyorin nasa ya tsinkaye cewa sararin samaniya a kullum tana ƙara faɗi ne, wanda ya saba tiyorin da ke cewa sararin samaniya na tsaye ne a mataki guda, ma'ana ba ta ƙara faɗi ko kuma raguwa. A cikin shekarar 1929, wani masanin sararin samaniya da ake kira da Wedwin Hubble ya gano cewa hakika haka magana Albert take. Sararin samaniya tana ƙara faɗaɗa a kullum. Ta haka ne ya tabbatar da aikin Albert na farko. A shekarar 1930, a ziyarar da Albert ya kai dutsen Wilson Observatory kusa da Los Angeles, Albert ya gana da Hubble kuma ya ayyana ci gaba da ilimin sararin samaniya a matsayin kuskure. Albert ya kuma tattauna da wasu sanannu a bangaren tunani a wannan lokaci, kamar su wani mutumi da ake kira Simon Friend inda ya tambaye shi ko yaƙi na da mahimmanci ga rayuwar bil'adama ya kuma tattauna da wani masanin siffanci da ke ƙasar indiya da ake kira rabindranath tagore inda ya tambaye shi ko sani na iya shafar rayuwar ɗan adam kazalika albert ya fayyace ra'ayinsa na addini inda ya bayyana cewa shi bai imani da wani ubangiji ba ma'ana ba shi da addini kwata-kwata abin da ya da shi kawai shine ilimin kimiyya bincikensa da kuma malaman da suka gabata a baya shahara albert da nasarorin da ya samu a fadin duniya sun haifar masa da koma baya ƙungiyar Ƙungiyoyin Nazi da ke tasowa a ƙasar Jamus, ƙungiyoyin da ke kyamar Yahudawa da kuma ayyukansu. Albert bai Yahudi ne, sai suka yi amfani da sunan da ya yi a faɗin duniya wajen yunkurin durƙusar da shi. Sun ɗauki nauyin tarurruka a faɗin duniya na ƙona littattafan Albert tare da la'antarsa daga baki ɗaya theories ɗin da ya samar. 'Yan Nazin sun sanya wasu masana kimiyyar lissafi ciki har da waɗanda suka lashe kyautar Nobel kamar su Philip Lenat da Jonas Stark domin yin tar da Albert. a sanadiyar aka buga wani littafi mai suna hundreds authors against easton wato marubuta ɗari akan easton a shekarar 1931 lokacin da aka tambaye shi da ya yi sharhi game da wannan tazurci da aka masa ya amsa da cewa domin kayar da dangantaka ba sai an buƙaci kalaman masana kimiyya ɗari ba hujja ɗaya kawai ta wadatar a cikin watan disamba shekarar 1932 albert ya yanke shawarar barin kasar jamus na har abada inda ya alkawarin cewa ba zai taɓa dawowa ba inda ya ce zamansa a kasar jamus rayuwarsa na cikin haɗari daga nan albert ya koma kasar amurka ta zama a new jersey wanda ba da jimawa ba ta zama kamar makka ga masana kimiyya duniya kowa na kawo ziyara daga fadin duniya gidajen jaridan duniya kuma suka wallafa cewa papa roma ilimin kimiyyar lissafi ya bar kasar jamus inda Princeton ta zama sabuwar fadarsa shekarun da ke cikin alif da talatin sun kasance shekaru masu cike da bakin ciki da wahala ga albert ɗaya daga cikin 'ya'yan shi mai suna edward ya kamu da wata cuta da ake kira schizophrenia abokinsa masanin kimiyya mai suna paul herfest wanda ya taimaka masa wajen haɓaka theory ɗinsa ya kashe kansa a shekarar 1933 kazalika matar da yake matukar kauna mai suna Elsa ita ma ta mutu a shekarar 1936 sai kuma dangantakar Albert da yakin duniya na biyu a ƙarshen waɗannan shekaru masana kimiyya sun fara bincike dangane da wani lissafi na Albert da ke cewa E equals to mc2 wanda suke gani zai iya samar da makamin kare dangi wato makamin nukiliya a cikin shekarar 1920 albert da kansa ya fara bincike kan hakan amma kuma daga baya ya yi watsi da shi amma duk da haka ya bar shi a ga sauran abokan aikin nasa a faɗin duniya idan za su iya samun hanyar da za ta ƙara ƙarfin atom sai a cikin shekarar 1938 zuwa da 39 wasu masana kimiyya a ƙasar jamus da ake kira da otto hahn da kuma fritz strassmann suka nuna cewa za a iya fitar da makamashi mai yawa ta hanyar tsagawar zarra ta uranium labarin ya Ana zaburar da al'ummar kimiyyar lissafi a wannan lokaci A cikin watan Yuni shekarar 1939, masanin kimiyyar lissafi da ake kira da Leo Szilard ya shawo kan alba cewa ya kamata a aika da wasiƙa zuwa ga shugaban ƙasar Amurka na wannan lokaci mai suna Franklin D. Roosevelt da a roke shi ya ba da dama a kera masa makamin nukiliya. Haka kuma aka yi. Zealand ya rubuta wasiƙa zuwa ga shugaban ƙasar Amurka a ranar 2 ga watan Agusta ɗauke da sa hannun Albert. Ɗaya daga cikin masu ba Roosevelt shawara kan tattalin arziki mai suna Alexander Sachs shi miƙa wannan wasiƙa zuwa ga Roosevelt a ranar 11 31 ga watan Oktoba. Roosevelt kuma ya yi na'am sannan ya rubuta da wasiƙa zuwa ga Albert cewa a shirya kwamitin bincike kan uranium domin nazartar lamarin. Dama tun a baya an ba Albert izinin zama ɗan ƙasa a ƙasar Amurka a shekarar 1935 kuma ya zama cikakken ɗan ƙasar Amurka a shekarar 1940 ko da yake ya zaɓi ci gaba da zama a ƙasar Switzerland. A lokacin yakin duniya na biyu, an nemi abokan Albert da su zo garin Los Alamos da ke cikin hamada a New Mexico domin su kera makamin nukiliya na farko wanda suka yi walakani da Manhattan Project. Albert mutumin da lissafin sai ya kafa gaba da wannan aiki ba a ce ya zo ya saka hannu a kira bam din ba saboda failolin ofishin binciken tarayya Amurka wato FBI waɗanda adadin su ya kai dubbunai sun bayyana dalilin da ya sa gwamnatin Amurka ba ta nemo Albert ba. Gwamnatin Amurka ta ji tsoron danganta Albert da wannan makamin bam din saboda ƙungiyoyin zaman lafiya da kuma 'yan gurguzu. A wannan lokaci daraktan FBI mai suna J. Underhover ya bayar da shawarar cewa a hana Albert fita daga ƙasar Amurka ta hanyar amfani da dokar Alien, amma kuma ma'aikatar hakokin wajen kasar Amurka ta fi rinjaye. A maimakon haka, a lokacin yakin sai aka nemi Albert da ya taimaka wa sojojin ruwan kasar Amurka domin kera wasu ire-iren makama Ya kuma taimaka musu a wannan yaki, inda ya musu gwanjen rubuce rubucen sa na sirri masu tsada. An sayar da kofin takardarsa da ya rubuta a shekarar 1905 da ta yi magana akan special relativity akan tsabar kuɗi da ya tasar ma dala Amurka miliyan 6 da 500 a halin yanzu tana cikin cikin Library of Congress. Albert yana hutu ne lokacin da ya samu labarin cewa an jefa wannan bom din a kasar Japan wato Hiroshima da Nagasaki. Ya yi matukar jin ba daɗi. Nan da nan Albert ya haɗa kwamitin domin shawo kan haɗa makamin nukiliya. Kawunan malaman kimiyyar lissafi ya rabu a lokacin da aka bayar da tambayar cewa shin za a iya gina makamin nukiliya hydrogen? J. Robert Oppenheimer daraktan aikin bam din nukiliya ya nuna adawa kan wannan shiri sannan kuma an cire masa izinin tsaro saboda zargin kungiyoyin leftis kazalika albert ya goyi bayan oppenheimer kuma ya yi adawa da samar da bam din hydrogen duba da irin asarar rayukan da aka yi a japan a sakamakon wannan sinadarai da suka samar da ya ba da izini har aka samu gina bam din nukiliya a maimakon haka sai albert ya kira da kasashen duniya da su kula wajen yaduwar fasahar nukiliya albert ya kuma nuna sha'awa kan ayyukan wata kungiya da ake kira Atiwat, kungiyar da ke fafutuka wajen haɓaka 'yancin bugaken fata a ƙasar Amurka. A cikin shekarar 1952, David Ben-Gurion Prime Minister kasar Isra'ila ya ba Albert mukamin shugaban kasar Isra'ila a matsayin Albert na fitaccen jigo a ayyukan yunkurin Yahudan Sahayoniya cikin girmamawa ya ki amincewa da wannan bukata ta Prime Minister. Albert ya ci gaba da jagorantar manyan ayyukan ci gaba a duniyar kimiyyar lissafi, gwaje-gwaje da kere-kere kala-kala har zuwa shekarar 1955, shekarar da ya rabu da duniya. Albert ya kamu da wata cuta da ake kira otic aneurysm wadda aka fi kamuwa da ita ta sanadiyar shan hayaki ita ta yi sanadiyar mutuwarsa a ranar 18 ga watan afrilun wannan shekara ya mutu yana da shekaru 76 a duniya albert ya mutu ya bar wasu ayyukan wato ya fara wasu binciken da suka wuce lokacin da yake da su a duniya wanda wasu masana kimiyyar suka ringa karasa masa masana kimiyyar sun ta samun kyautar lambar yabo ta nobel a sanadiyar karasa ayyukan da albert einstein ya fara a shekarar 1993 wasu sun samu lambar yabo ta nobel akan gano raƙuman ruwa wasu kuma sun samu kan gano sabbin kwayoyin halitta lokacin zafi haka dai masana kimiyya suka ci gaba lashe kyautar ta hanyar karasa ayyukan albert einstein bayan albert ya mutu an ki binne shi a maimakon haka sai aka kona gawarsa sannan aka zuba tukar a cikin teku amma kuma wani mutumi da ake kira have ya cire ko kuma in ce ya sace kwakwalwarsa lokacin da ake binciken gawar wato autopsy ba tare da izinin iyalansa ba wanda daga baya ɗansa mai suna Hans Easton ya ba da izini a aje kwakwalwar mahaifinsa a wajen bincike domin yin nazari a kanta da kuma tarihi har yanzu kwakwalwar tasa tana gidan tarihin mota wato mota medical museum da ke Philadelphia kalaman Albert Einstein na karshe a turanci su ne I have done my share it is time to go wato nayi rabona lokaci yayi da zan tafi Thomas Kalluna wannan shine cikakken tarihin Albert Einstein. Idan har kun ji daɗin kallon bidiyon, kar ku manta ku mana follow, ku like, ku share na wannan bidiyon idan kuma kuna kallon daga YouTube ne ku taimaka ku mana subscribe domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. Sannan kuma ku kasance da ni a kullum domin samun ingantaccen tarihi, labarai da kuma abubuwan ban al'ajabi daga sassa na faɗin duniya. ni ne naku bashin ke cewa sai Allah ya sake haɗa mu da ku a bidiyon mu na gaba